This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau talata biyu ga watan Yulin 2024. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji karin haske da rundunar tsaron Najeriya ta yi kan har-haren kunar bakin wake da aka kai a Goza da ke jihar Barnan Najeriya waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane da dama. kamar kowane daren ranar talata yau ma muna tafa da shirin allah ɗaya gari banban wanda ramatu garba baba ke gabatarwa inda yau shirin ya duba batun tsara tsarin koyarwa a koyawa yara karatu daga gida a turai tun bayan da aka fara koyawa yara ilimi kan ma'amalar jinsi ɗaya a makarantu kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayinku kan yadda za a ƙara inganta tsaro a yankunan ku lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan ga mahmud lalo da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ana ci gaba da zanga-zanga a nairobi babban birnin kenya da sauran yankunan kasar bayan da gwamnatin shugaba william ruto ta yi yunkurin samar da wata doka da za ta kara kudaden haraji masu zanga-zangar waɗanda har ila yau suke kira ga shugaba ruto da ya sauka daga mukaminsa duk da ya janye shirin samar da dokar sun ce matakin aiwatar da dokar zai haifar da tsadar rayuwa 'yan sanda sun yi amfani da haƙi mai sa kwallo a ranar talata a birnin na nairobi yayin da 'yan kasuwa suka rufe shagunan su gudun kada a yi wa rumfunansu wawa su an rufe babbar hanyar da ta dangana da mombasa birni na biyu mafi girma a ƙasar ta kenya bayan da masu zanga-zangar suka banka wuta akan titi dakarun isra'ila sun kai wasu hare-hare a kudancin yankin zirin gaza a yau talata inda hukumomin lafiyan falastinawa suka ce akalla mutum takwas sun mutu hararen sun hada da wanda aka kai yankin khan yunis kwana guda bayan da isra'ila ta ba falastina fararen hula umarnin su fice daga yankin isra'ila ta ce ta kai hare haren na sama ne cikin dare a yankin na khan yunis inda ta ce daga nan ne mayakan falastinawa suka harba mata wasu rokoki guda ashirin Much of Can Yunis was destroyed in a long assault earlier this year. Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce mafi akasarin yankin na Khan Yunis ya lalace sanadiyar har haren da aka kai birnin a farkon shekarar nan. Amma da yawa daga cikin Falastinawa sun koma birnin domin kaucewa harin da ake kaiwa Rafa da ke kudancin Gaza. wasu ƙarin hare-haren sama sun kaikaici birnin na rafa da ke kudancin gaza yayin da sojojin ƙasan isra'ila suka gudanar da wani samami akan hamas a tsakiyar gaza kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya steven dujarric ya faɗa wa manema labarai a ranar litinin cewa umarnin da isra'ila ta bayar na falastinawa su fice daga yankin na khan yunis ya nuna cewa yanzu ba wani yanki da za su iya guduwa don tsira a yankin na gaza shugaban amurka joe biden ya soki hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke a ranar litinin wanda ya nuna cewa shugabannin kasar suna da kariya daga tuhume-tuhume kan wani abu da suka aikata karkashin ofishinsu a shari'ar da ta shafi tsohon shugaba donald trump inda ake zarginsa da yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a shekarar 2020 yayin wani jawabi da ya yi daga fadar white house biden ya ce kamata ya a ce babu wanda ya fi karfin doka ko da ma shugaban amurka ne Today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what a president can do. Biden ya ce wannan matsaya da kotun ta dauka na nufin shugaban kasa ba shi da iyaka kan abin da zai iya aikatawa. shi dai trump ya sha musanta aikata ba daidai ba dangane da batun sakamakon zaben na 2020 inda yake ikirarin cewa aron gizon ƙuri'un da aka yi shi yasa ya faɗi a zaben gangamin yakin neman zabensa ya yaba da wannan hukunci da kotun ta koli ta yanke yana mai cewa matakin ya yi daidai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc koriya ta arewa ta ce ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami kira ballistics wanda zai iya daukan babban makamin da ake dasawa wajen kai hare-hare kamfanin dillancin labarai na kcna na kasar a ranar litinin ya ba da rahoton gwajin makamin wanda ake kira honson 11 wanda kasar ta gwada a wani mataki na daidaita ingancinsa sai dai rahoton bai bayyana takamaiman inda aka gudanar da gwajin ba da kuma inda makamin ya sauka. wani rahoton da ƙasar ta koriya ta arewa ta fitar a yau talata na zuwa ne bayan da makociyar ta koriya ta kudu ta ce koriya ta arewar ta kaddamar da wasu gwaje-gwajen makamai masu linzami guda biyu inda ɗaya daga cikinsu ya faɗi a yankin pyongyang bayan da ya samu tangarɗa cristiano ronaldo ya ba da tabbacin cewa wannan shine karo na ƙarshe da zai buga gasar ƙasashen nahiyar turai da hukumar uefa take shiryawa ronaldo ya faɗa wa kafar yada labarai ta rtp bayan bugun fenarici da portugal ta samu nasara a kan slovenia cewa babu haufi wannan gasar ita ce tashi ta ƙarshe wannan shine karo na shida da ronaldo mai shekaru 39 yake buga gasar ta ƙasashen turai Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Rundunar tsaron Najeriya ta yi bayani dalla-dalla kan harin kunar bakin wake irin na ta'addanci da aka yi a garin Goza da ke jihar Borno, wanda ya sanadin mutuwar sojoji uku da fararen hula da dama. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina kai ya aiko mana. A ƙarshen mako ne dai aka kai harin ta'addanci irin na ƙunar bakin wake a garin Goza da ke jihar Borno. Daraktan sashen tattara bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba ya fidda cikakken bayani dangane da jerin hararen kwanar bakin waken da aka kai wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojoji guda uku da kuma karin wasu fararen hula da dama. Group Captain Ibrahim Albukar na harkokin tsaron Najeriya ya mun ƙarin bayanin dalla-dallan abin da ya faru. Wato ana wani biki ne a Goza a mararraban hautari suna irin shagali kamar irin aure sai wuce ta zo kamar irin ta zo irin masu roko din na yar bara ashe tana sanye da wato ainihin bama-bama ne sanye da bikinta da ta shiga cikin jama'a kawai sai ta abin ya tashi da jama'a to ana cikin wannan rudani ta san abu da biki da wannan ana cikin wannan rudani to su jami'an tsaro da mutane suka zo ana ba da a ashe akwai kuma na biyu a boye kusa ita kuma ita ma mace da aka taru din ana kokari a ceto masu rai da kuma wannan kai su asibiti kuma sai ita kuma ta sake detonating din aka samu wannan mummunan abin ya faru daga nan sojoji ɗan tsaro sun tsaya a ce an sa dokan kowa kowa zama a gida ya wato kamar ta ɓaci kowa ya zama a gida inda ba san kila sun sun shiga jama'u sun bakoye kuma yara ne ƙanana mata to da ake haka da wuya sojoji suna nan da kina tallafawa ta ji rauni da wannan akai su asibiti a ceto ransu sai kuma daga bayan su kuma aka samu wata kuma ta danna nata bom ɗin kuma sai ya tashi to anan dai an samu dai da sojan Najeriya guda kuma da kuma sojan ina hybrid force su ma guda biyu sun ransu ya salwanta to kaga an samu mutuwan sojoji uku kenan kuma fararen hula kuma da suka rasu kiyasta su akan ishirin kuma hamsin biyu yanzu suna asibiti da suka samu eh, rayuka ta sanadiyan wannan mummunan abin da ya faru. A baya bayan nan dai ana ganin an kare lagon 'yan ta'addan amma sai ga wannan mummunan al'amari ya faru a halin yanzu. ko ta wace fuska sojoji ke kallon hakan? In ba manta ba, ba ba na an yi ta karkashe su kuma jima manya-manyan su komandodin su da yawa eh, ransu ya salwanta sabila da operation da muke yi. Allah kike dai suna yin wannan ne kawai ka gane su jawo cewa kamar sun sun gaza ne. Kuma General Buba ya nuna a bayanansa akan cewa nan ba da jimawa ba za a dakile su duk wanda suka yi wa na abubuwan kuma ransu kamar ya kusan zo ƙarshe kuma ya zo ƙarshe. Domin ba barin su za a yi ba. Group Captain Ibrahim Ali Bukar. Dr. Kabiru Adamu shine shugaban kamfanin da ke bincike kan sha'anin tsaro wato Beacon Intel. wato dai shi wannan tattara bayanai da tantance shi da kuma tabbatar da cewa ya amfani da abin da yake nunawa abu ne mai muhimmanci kaga misali yanzu a kamfanin da nake shugabanci uh, beacon security and intelligence limited da muka duba alkaluman da muka tattara na watan daya zuwa watan uku mun ga karuwar amfani da irin wayannan bama-bamai da ake hadawa a gida wanda abin da muke ce ma improvide explosive devices kashi 68 a cikin 100 to da jami'an tsaron mu suna haka suna irin tattara bayanai kuma suna amfani da shi da su ma sun ga irin wannan karuwar wadda kuma da ya nuna musu cewa cikin ɗan karamin lokaci wayannan mutanen za su iya komawa amfani da uh, saka wayannan bama-baman a jikin uh, mutane har uh, a kai ga samun 'yan kuna bakin wake irin wannan wanda aka samu to a takaice dai a tattara bayanai da tantance shi da amfani da shi ita ce mahita gare mu. ko yanzu menene abin yi ga dr yahuza ahmad getso wani masani a sha'anin tsaron. To abin da ya kamata a yi domin kare auko haka nan gaba shine a maida hankali kada kasar Najeriya da mahukuntan Najeriya da jami'an tsaron Najeriya mu taru mu yaudari kanmu da cewar mun magance waɗannan mahara mu ci gaba da bin diddigi da bin kadi da kuma wato amfani da na'urori na zamani wajen ƙara zamanantar da hanyoyin bincike da kuma hanyoyin tattara bayanan sirri da kuma inganta mu'amala tsakanin farar hula da kuma al'umma da kuma shugabanni da kuma bin kadin su kansu tsofaffin waɗanda suke 'yan wannan kungiya ta masu kai hare-hare domin ƙara samun waɗansu bayanai na sirri da kuma yin amfani da su yadda ya kamata. Dr. Yahuza Ahmad Getso, Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a gaida Hassan Maina na da wannan rahoton. To an jima kaɗan za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda za a ƙara inganta tsaro a yankunan ku Kafin nan ga shirinmu na gaba. Wane gari eh, wani gari eh. wani garin da ake kurba manya na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. kasashen afirka da dama kamar yadda watakila aka sani al'adu da addinai ba su amince da ma'amalar jinsi ba hasali ma an tanadi dokoki masu tsauri wajen hukunta duk wanda aka samu da wannan ɗabi'a a ƙasashen turai kuwa a sakamakon mutunta 'yancin kowane ɗan adam doka ta baiwa kowa 'yanci na sauya halittarsa ko kuma neman jinsi yanzu haka an samar da darasi mai cike da cece kuce wanda zai koyar da ilimin mu'amalar jinsi ɗaya a makarantun yankin. Ina aji ɗaya babana ya fitar da ni daga makaranta bayan da aka suma mana lesin na jinsi ɗaya. To maudu'in shirin na wannan makon kenan. ba. Wani gari To har wa yau saboda 'yanci da kowane ɗan adam ke da shi shi yasa aka baiwa iyaye dama na koyar da yaransu karatu a gida muddin suna ganin wancan darasin ya saba al'adu ko addinansu na gwammace na koyar da yara na karatu a gida hakan ya bani dama sosai na ƙara samun kusanci da su da kuma koyar da su abin da suka fi so da kuma zai amfani rayuwarsu nan gaba mafi mahimmanci shine yadda kuma a makarantun aka yi fatali da al'adunmu ake koya musu abubuwan da suka yi hannun riga da al'adarmu. To za a je irin kalubalen da ke tattare da tsarin ga baƙi mazauna turai a cikin shirin da ni Ramatu Garba Baba zan gabatar. Sanin kowa ne 'yan Afirka da dama na son mutunta al'adu da addinansu. ba mamaki aka so mu samun karuwar iyaye a janye yaransu daga makarantun boko wasu ma ba sa saka yaransu a makarantun na boko tun bayan da aka soma darussa na koyar da yara batutuwa masu nasaba da ma'amalar jinsi ɗaya. burin dai waɗanda muka tattauna da su a cikin shirin shine su ɗora 'ya'yansu bisa tarbiyyar da ta zo daidai da al'adu da ma addinansu to shin ya ma tsarin koyar da yara karatu yake a gida dr hadiza kere abdulrahman malamar jami'a a birtaniya ta yi wa muryar amurka takaitaccen bayani a game da karatun na gida da aka fi sani da homeschooling a turancin ingilishi to ni dai a gwargwadon sani na homeschooling shine iyayen da suka gwammace su koyar da wa yaransu a gida ba sa sa yaransu a makarantar boko irin mutanen nan sukan hada ma yaransu program curriculum abubuwan da ya kamata su koya wanda shine ya fi dacewa da values ɗinsa da abubuwan da suka ga ya fi masa mahimmanci. To a akasarin kasashen yamma kamar Amurka da Birtaniya ko Jamus an jima da samun da darasi na koyar da ilimin jima'i ga yara. Sai dai a baya-bayan nan ne aka shigar da batun 'yancin kyakkyawar mu'amalar jinsi don ganin cewa tun suna ƙanana sun so sanin ya kamata da ganin girman juna da kuma sanin abin da ya dace dangane da kowane jinsi. Wasu musamman baƙi a waɗannan ƙasashen na ganin wannan kamar maƙarƙashiya ce wajen koya wa yara luwaɗi da maɗigo. Duk da cewa homeschooling ba baƙon abu bane a ƙasashen yamma sai dai an ci gaba da samun ƙaruwar masu yinsa a baya-bayan nan. 'Yan Afirka masu amfani da tsarin na ganin wannan ya ƙara ba su damar fahimtar bukatun 'ya'yansu tare da taimaka musu sanin inda yaran suka dosa. Malama Halima Yusuf Hassan 'yar Najeriya ce da ta jima a Ingila. Na gwammace na koyar da yara na karatu a gida. Hakan ya bani dama sosai na ƙara samun kusanci da su da kuma koyar da su abin da suka fi so da kuma zai amfani rayuwarsu nan gaba. Amma mafi mahimmanci shine yadda kuma a makarantun aka yi fatali da al'adunmu ake koya musu abubuwan da suka yi hannun riga da al'adarmu saboda haka homeschooling ya ba mu dama na ƙara wayar musu da kai a game da sanin asali da abubuwan da suka dace da waɗanda ba su dace da mu ba yaran da ake koyarwa a gida na iya bin wannan tsarin har su girma inda daga bisani suke zarcewa jami'a a lokacin da ake ganin sun mallaki hankalinsu. Ina aji ɗaya babana ya fitar da ni daga makaranta bayan da aka soma mana lesson na jinsi ɗaya. Yanzu a gida nake karatu sai nan gaba zan shiga university don na kai 18 years. Duk da ci gaba da karɓuwar wannan tsarin yanzu, akwai waɗanda ke ganin yaran da iyayensu suka karantar da su a gida a lokuta da dama suna da ƙarancin wayewa da rashin sabo da jama'a. Amma Malama Hafsat Abubakar ta ce, ya danganta daga school ana koya ma yaran nan ba daidai ba ne wani adult education da yanzu aka kara wani gender rights wani menene amma kuma mutum bai ce komi in ka ka afford homeschooling fa yaran ka cikin europe ga wallahi yana da kyau sannan kuma me shi ba shi school suffer any kind of bullying takura kenan he eh. da kwaikwayon haliyan da ba su da kyau kamar su drugs shan sigari da ababa irin haka nan dai wasu na tsoron kamar yaro bai je school ya yi homeschooling ba yana lack social interactions ba haka ba ne still yaronka ya iya ya samu social interactions depending on kai ko ku iyayen. Madalla. A daidai lokacin da baƙi musamman 'yan Afirka ke ƙara rungumar wannan tsarin na homeschooling akwai ƙalubale da ke tattare da shi. Dr. Hadiza Kere ta tabbatar da hakan tana mai cewa tsarin na buƙatar nazari da kuma hazaƙa. inda za ka yi homeschooling to dole fa sai kai ma ka zama ɗaliba ko ɗalibi dole kai ma ka ci gaba da koyan abubuwan don ka iya koya wa yaranka ka kowa sanin yaronka ka sanin inda karfin shi yake kafin sanin inda zai dan wahala so kana iya tailoring kana iya gyara abubuwan da kake koyar wa yaro game da haka da wanda bai san me yake ba ko wadda ba ta da discipline ba ta san ta tashi a safa ba ba ta san a zauna a yi abin da ya kamata a yi ba to kaga za a dan wahala tun da kawai yaron zai tashi bai ma san cewa ya kamata a yana makaranta ba ne a idan shi homeschooling wai ba wai kawai dan kana gida ba ne kenan baka makaranta ba ne shi ma makarantan ne saboda haka dole a yi approaching in shi a cewa shi ma fa makaranta ne amma a gida kuma dole a yi paying attention to abubuwan da ake koya wa yara da so da dan wata rana suka zo suka koma makaranta dan dole dai wata rana su shiga um, jama'a kada ya zama kamar sun kasa kamar an hana su koyon wasu abubuwa karka cuci yaranka in za ka mishi homeschooling ka tabbatar cewa ka san me kake yi to gwamnatocin turai dai na da yakinin cewa makasudin koyar da darasin zai baiwa kowane ɗan adam 'yanci na zaɓin jinsi da ransa ke so tare da mutunta waɗanda zaɓinsu bai zo daidai da nasa ba da kuma magance matsalar kyara da tsangwamar da ake wa masu ma'amalar jinsi daya Duk da haka, homeschooling ya ci gaba da samun karbuwa cikin hanzari a tsakanin baki mazauna turai. Suma da lage da ramatu garba baba. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa a ganin ku ta yaya za a ƙara inganta tsaro a yankunan ku. Kamar yadda muka ce, lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku waye daga Bauchi. To menene ra'ayinka dangane da maudu'inmu na yau? da farko dai sunana Malam Ibrahim Barzu a kan hukumar gama a jihar Bauchi Najeriya. To mala Ibrahim muna jin ka. Yawwa ina jiran ku game da <coughs> dambarwa da ke da ta Najeriya nan. A'a maudu'in mu na <coughs> yau muna magana ne akan yadda za a inganta tsaro a yankunan ku. Yau to gaskiya kamata inganta tsaro saboda gaskiya mu talaka muna cikin Muna jin ka. Eh muna jin ka. koyi. da harko dai ne abdu kasko nan nake unguwar wadata tawar jamhuriyar nijar mai sauraron ku to ra'ayina da za a yi ana so a inganta tsaro a wurare daban-daban abin da ya kamata a yi shine a ba jama'an tsaro haɗin kai duk inda an ka ga wani mugu wanda ba a yarda da shi ba a shaida ma hukuma mahi kusa su ne eh, hukuma jandarmomi garre sarakunan gargajiya da sauransu hmm. nan na kuma magana ta biyu a yawaita addu'o'i a ko'ina kan masallacin ne ga wurin eh, suna wurin aure duka nan na za a bunga kenan in ana so a ta tsaro shi ne ya kamata a kuma kowa shi zama a ɗaya faɗar minki ɗaya a yi adalci watan mu dai ne Allah ya mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a ko'ina ƙasashen duniya kuma gidan rediyon Amurka na gode ni na mai sauraron ku nan nika ungwarwa wadata wale awalele birnin adar jamhuriyar nijar abdu kasko sai an jima to mun gode har yanzu dai muna magana ne akan maudu'inmu na cewa ta yaya kuke kallon za a inganta tsaro to waye daga birnin zaria alaikum salam to ta da isiya dan kishi najeriya daga hawan kari kuma zuwa jihar kaduna to malam menene ra'ayinka Allah saka da alkhairi na ji abin da ake da taunawa kai. Mm. To muna jin kai kake ganin za a inganta tsaro. Abin da ya kamata abin da ya kamata a yi kan harkar tsaron nan gaskiyan al'amari muna kira ga gwamnatin Najeriya. kamfanonin sadarwa nan ta ɗauki mataki a kansu sabili da gaskiya suna taimakawa wajen ɓangaren rikin tsaron nan gaskiya sabili da in ka duba kamar ƙasashen da suka ci gaba duk wanda zai sai layi mallaki layi dole ya za a ɗauki mataki a kan shi kuma ba za ka kira waya ba sai wayar nan ta je ga kamfani sannan ya tura ta inda za ta je hmm. to kuma ga ta dalili wayoyin da ake samu irin wayannan matsaloli sannan kuma ta lura da irin iyakan kasashe kamar boda haka in ta lura da irin bodan nan kamar yadda kasashen duniya suke yi to insha Allah za a samu sauki kuma ta yi al'ummar Najeriya adalci to mun gode har yanzu dai muna jihar Kaduna da wa muke magana hello da wa muke magana har yanzu dai muna kaduna waye akan layi to ina ganin mun samu tangarɗa layin kaduna wane ne daga jihar niger Assalamu alaikum suna na dan Shaibu gidan jirgin tudun yare mun da kenan su karama kuma kan ke kenan jihar Niger. To dan Shaibu menene ra'ayinka? To gaskiya magana in dai ana so a samu tsaro a wannan kasa in dai gwamnati tana so ta kuma matsayin da take ciki ko kuma abubuwan da mu aike su muna tuwa a kariya. to gaskiya magana sai ta hada kai da kananan hukumomi da kuma gwamnoni da kuma sarakunan gargajiya sun saboda duk abubuwan da ke faruwa idan aka ce a yi bibiya masarautu suna da duk wanda yake ɓata gari to dan shi ya yi kusa da masarautu da kuma kananan hukumomi to idan aka haɗa kai da gwamnoni da kananan hukumomi da sarakuna to insha Allah za a ci makashin wannan al'amarin Ana fatan ubangiji Allah kawo mana dauki a wannan kafar tamu kuma ya kare mu da kariyar ubangiji Allah sa ka lafiya to amin mun gode yanzu kuma sai jihar Nasarawa waye akan layi eh assalamu alaikum wa ah, alaikum salam ya sunan malamin Allah sunana sabawo ne mai awo na cikin garin gita ta wato karamar hukumar karo a nan jihar Nasarawa to babawo menene eh, ra'ayinka eh, hmm. abin da ya kamata a yi wato kowane bangare gwamnatin najeriya yana da kyau a ce ta wadata sojoji da 'yan sanda da kayan aiki menene kayan aiki yau da za ka zauna ka yi hira da ɗan sanda ko soja za ga albashi shi ba shi da yawa in ka diba ka ga abin da makamin da aka ba akan ya kare kan shi biya kuma kare ya ya ga ya jima saboda haka yana da kyau a ce gwamnatin najeriya ta inganta bangaren tsaro saboda tsakani da Allah da jiha ɗaya iya jiha da za ji ana irin rikice-rikicen nan amma yanzu duk arewacin Najeriya ta amsa. to muna kira gwamnatin Najeriya don girma Allah su taimaka a kan magana tsaron nan shine ban bukatar shi ne talaka Allah ya kama mana mafita. To mun gode babawo yanzu kuma sai jihar Kano wane ne akan layi? Eh, kuna magana da dan Asabe mai fata ya wuri daga nan jihar Kano. To dan Asabe mai fata menene ra'ayinka? ni ra'ayi aina tun da wanga abu ya ki ci ya ki cinyewa me zai hana a dawo da tsofaffin sojoji waɗanda suka yi ritaya tun da su waɗannan matasa sun gaza hmm, muna jin shawaran da na bayar a gayyato su su dawo su ɗauki bindiga su ne suka shiga soja domin su kare mutuncin ƙasa su kare mutuncin najeriya da talakawansu waɗanda matasa sun gaza a neman ma mutane hanyar da za su samu sauƙi ana kashe mutane kullum babu gare babu dalili a da idan aka ce ana fama da wata fitina a wata kasashe za a ga an tura sojojin najeriya sun yi su kwantar da su kuma kura ta kwanta amma yanzu abin ba haka yake ba reshe ya juye da mujiya yan sojoji suna gudu to mun gode dan asaba mai fata yanzu sai jihar sokoto waye akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana bello garba ina sokoto a najeriya a gaskiya hanyar da za a bi ita ce ina kira musamman ma a ce gwamnonin arewa wanda abin ya shafa irin kaduna a kebbi katsina sokoto zamfara da neja da su haɗa kansu su ɗauki mataki na ɗaya a kan abin da ya tsaro gada a sa bambancin siyasa su ɗauki abin da za su yi su haɗa kansu idan aka koro katsina da sakwato da kebi da sauransu su inda jihar nan take suka ɗauki mataki guda to in sha Allah za a magance abin amma idan aka koro nan nan ko ba su ɗauki mataki ba shi ka sa abu na ana ta tausar kan wannan matsala ta tsaro. To mun gode Bello Garba yanzu kuma sai Nijar waye akan layi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Amma mala nana shugaban kula murya arewa a dogon nuci a cikin shahoriyar Nijar. To muna jin ka. Ina ra'ayi na duka ga wannan harkar tsaro da tattama mai wani a cikin kasashen wani na Afirka. Kamar Nijar da Najeriya. Ina ya kamata a ce Nijar kana su zaben za su aza bakin iyaka ko da lokaci su kuma Najeriya su su za su ko da lokaci kenan su ƙetar Nijar kenan ka gani yan Nijar za su samu su kodi su koma Najeriya kuma ya kamata wajen su zawa kuma har yanzu su zawa lalle ina son abin da ka da gare To masu sauraro iya abin da lokaci ya bamu damar ɗauka kenan muna godiya da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. ana ci gaba da zanga-zanga a nairobi babban birnin kenya da sauran yankunan kasar bayan da gwamnatin shugaba william ruto ta yi yunkurin samar da wata doka da za ta kara kudaden haraji masu zanga-zangar waɗanda har ila yau suke kira ga shugaba ruto da ya sauka daga mukaminsa duk da ya janye shirin samar da dokar sun ce matakin aiwatar da dokar zai haifar da tsadar rayuwa 'yan sanda sun yi amfani da haƙi mai sa kwalla a ranar talata a birnin na nairobi yayin da 'yan kasuwa suka rufe shagunansu gudun kada a yi wa rumfunansu wawasu. su dakarun isra'ila sun kai wasu harahara a kudancin yankin zirin gaza a yau talata inda hukumomin lafiya na falastinawa suka ce akalla mutum takwas sun mutu har sun hada da wanda aka kai yankin khan kwana guda bayan da isra'ila ta ba falastinawa fararen hula umarnin su fice daga yankin isra'ila ta ce ta kai hare-haren na sama ne cikin dare a yankin na khan inda ta ce daga nan ne mayakan falastinawa suka harba mata wasu rokoki guda ashirin to man sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin mahmud lalu da ya taya gabatar da shirin da producer mu julie gresham da kuma injiniyan mu na yanzu chan Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa murya Amurka ke muku fatan alheri Salamu alaikum.